idan ma an zo gare ki ba za ma ki so a miki ma ko ma a miki ba za ki je da kike so ba to me zai hana ki ba da wannan bolin haɗin bolin tuwo zan buɗe muku za ku ga yadda yake kulli ne guda shida ne a cikin leda yake guda shida ne a ciki bayan ruwan da ke cikin shi akwai kuma kullum abun da aka hada da shi a ciki wato icen da za ku ci da shi kenan shi idan na buɗe mu kowane guda ɗaya za ki yi amfani da shi ne rana ɗaya idan kika sha ruwan nan da safe to sauran icen da aka hada maganin da shi zaki ci shi ne shi kuma da yamma kin kina kin gama da kulli daya ba za kuma ki ƙara daukan kulli daya ki amfani da shi ba sai bayan kwana biyu idan kin lissafa kenan wannan guda shidan duka da aka yi packaging din shi a cikin nan zai miki kwana goma sha biyu kenan in kika yi amfani da kulli daya ba za ki ƙara ba sai bayan kwana biyu sannan za ki ƙara amfani da shi kuma na ce miki yadda zaki yi amfani da shi idan kika kwance kulli daya akwai ruwa a cikin shi bayan kuma haɗin maganin da yake a ciki ruwan zaki sha shi da safe sannan kuma shi maganin da yake ciki zaki ci shi ne da yamma to uwar gida albishirinki albishirinki na kamin wani magani ga da zaki amfani shi musamman idan mijinki kin lura cewa mai yawan bibiye bibiyen matan banza ne a waje musamman in kin gane ɗabi'un shi kenan shi dai idan ya fita ya je ga waccan ya je ga waccan to ga wannan haɗin da zaki amfani da shi kin gan shi na a ciki zaki ga gashi da an mishi alaman kwaɗo ruwa ne a cikin shi ba kwaɗon bane a ciki ruwa ne a cikin shi idan kina so ki amfani da wannan mijinki ya zama ya zama da mijinki ne ke kadai ba tare da in ya fita yana hangen wasu a waje ba ba shi ga waccan ba shi ga waccan yadda za ki yi amfani da wannan maganin ki kama mijinki ya zama naki ne ke kadai ki mallake shi ki mallaki kan ki mallaki komai shine idan kika bude zan bude miki shi ba zaki ki ga yadda za amfani da shi in kika bude na gaya miki ruwa ne a cikin shi za tashi tsaye ki shashi a tsaye idan zaki ki sha za ki ambaci sunan mai gida za ki ambaci sunan oga ki ambaci sunan shi ki shanye gaba ɗaya za shanye shi a tsaye to insha Allah cikin hukuncin Allah zaki ga mijinki ya dawo gare ki ke kadai ba na wata bane a waje. amma ba sai kin gwada sai kin jaraba kuma kamar yadda na gaya muku a saman bidiyo akwai namban waya a kai yana nan namban waya za ku gani in kuna bukata duka za ku kira mu za ku tuntuɓe mu kuma za ku same shi kuma magunguna ne masu inganci wannan yana da matukar amfani gare ki uwar gida kun san mazan da namu na yanzu ba ba shaida ba za mu iya musu wani shaida ba amma me ya kamata ki kama mijinki a hannu ko da ma baya yi ma za ki iya siya ki gwada saboda zuciya ba ta da ƙashi matan nan kuma na waje ba imani gare su ba wallahi tallahi ba imani gare su ba wani gida kin san dai yan matan nan da zaura wannan na waje ba imani gare su ba da sun ga ɗan mazajen mu sun fita yan ace acan an gasa sun ɗau wankan nan an shiga mota an ce ana jin sauki to fa abu na gaba da za su yi shine a kama wannan mijin to ke kuma me yana ki ki gaggawa ki zo ki samu naki saboda ki kama mijinki a hannu kafin wata ta anshe miki in kuma ta anshe miki ma lokaci bai kure ba gashi nan dai zaki zo ki gwada mijin ke dawo hannun ke dawo gare ki kake yadda kake yadda wata budurwa ko ba zawara ta riga ki zuwa ta ansa wannan maganin kake yadda saboda idan ya zo hannunta abin babu daɗi <laughs> zan so ki riga ta ansa uwar gida yawwa to kin ganci nan dai gashi abu na gaba kuma ga wani gumbanin mai ban mamaki uwar gida sharp shooter kenan in kira ana sharp shooter in kika samu wannan kin gama da shi gumba ne ga shi nan shi ga shi nan dai kamar sabulu kamar sabulu na wasu suke cewa wai wannan ma sabulu ne kin ga shi nan ga shi nan a ciki gumba ne nagartaccen haɗi ingantacce idan kika sha nan da nan zaki ji uwar gida kin jike kin yi shakkaf kawai oga kike jira kin gan shi nan gumba ne ga shi nan zaki